Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da kowa cikin wannan tasha ta mai albarka wato abokiyar nishadi TV. Idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa ta yadda za ku rinka samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. To kamar da yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na garkuwa biyu. A shirin da ya gabata. mun tsaya babi na uku. wajen da hakan ya sa ya mige tsaye ina duban yarinyar ya ce mu je ciki na ga momin taki sai na bata ruwan ta sha kinji sai ku kasance tare da na shan musa domin jin ci gaban labarin da hanzari ta saki murmushin murna har da ɗan tsallen ta gaba da sauri ya bi ta a baya a zuciyarsa na dokawa nan bakin sa yana abbatar hasbunallahu wa ni'mal wakil tana tafa tana ɗan tsalle yana binta a baya kamar raƙumi da aka hala. da bismillah ya saka kafarsa cikin kangon da yar ledarsa a hannu yana kallon ta ta nufi wata mata da ke kwance tana ta ɗago hannu tana magana cikin shakakkiyar murya ba a jin me take faɗa har suka isa gabanta yarinyar ta riko hannunta a lokacin ne ya ji muryar matar na ambatar hidaya kina ina ne hidaya gani momi ta shi na kawo miki wani zai baki ruwa ki sha idanuwan matar a rufe suke amma jin maganar hidaya sai ta fara kokarin bude idanuwanta da sauri ina tsugunna a gefe mamaki ya cika ni har ta dago ta kalle ni sosai muka hada ido ni na fara saurin magana da cikin tausayawa ni ce sannu ta lamshe idanu ta amsa a hankali yau wasan na dan samari a ina hidaya ta binki toka ya juya ya dan kalli yarinyar da ya ji a jikinsa ita ce hidaya sannan ya waiwaya ya dubi matar ya ce na zo wucewa ne na cikaro da ita a bakin kangon nan gashi na gama gari ba ta karato shine na tsaya na tambaye ta me take yi a nan sai take faɗa mai ruwa take so za ta bawa mamanta dalilin da ya sa na biyo ta kenan domin na ga me ke faruwa saboda hankali na ya ki kwanciya da ganin yarinya a bakin kango saboda yadda zamani ya lalace ya sunanka abinda maman hidaya ta ce kenan idanuwanta a ƙasa kai tsaye ya bata amsa kansa a sunkuye hamza sunana ta lamshe idanu ta buɗe a hankali ta kura masa idanu sosai shi kam har lokacin kirjinsa na bugawa amma yana kokarin nuna jarumta ta ɗauke kallonta daga gare shi zuwa kan ɗiyarta, ta ɗago hannunta ta shafa kan yarinyar idanuwanta suka ciko da hawaye ta ce ina ganin ka naji hankali na ya kwanta da kai hamza ila kuma allah ya amsa addu'ata ne akan roƙon da na yi masa tabbas allah ya turo da kai ne domin ka taimaka mana domin ka zama kariya ga wannan karamar yarinya mai rauni domin ka zama garkuwarta a yanzu kulawar da ka bata a lokacin nan ya tabbatar man kai mai hankali ne kuma za ka iya kulawa da ita a kowane hali duk da dai kai ma har yanzu baka kai manzalin girma ba hamza ya shiru dukkansa ya kulle ya kasa gane abin da take nufi da maganganunta ya yi ka sake yana kallonta sai kuma ya kama waige yake kamar mai neman wani abu ta lura da kamar a tsorace yake shi ya sa ta yi hanzarin kawar da tsoro daga fuskarsa ta hanyar canza magana da cewar aikenka aka yi naga ga kamar hankalinka baya nan kana sauri ko da sauri ya gida kai tare da magana i umma umma na ce ta aike ni gashi tana azumi ne ina sauri kar magariba ta yi ban kai mata saƙon ba ta yi ƙoƙarin miƙewa zaune a hankali cikin dauriya ya yi kamar ya taimaka mata ganin sai nishi take ta daidaita zamanta yayin da hidaya ta ɗane cinyarta tana taɓa mata hanta tana wasa ta rike hannunta sannan ta dubi hamza ta yi dan murmushi ta ce da kyau dan albarka don allah hamza ko za ka yi min wani taimako duk da a tsorace yake amma hakan bai hana shi gida kai ba cikin ƙarfin hali ya ce sha allahu zan taimaka miki mama idan har ina da halin taimakawar ta ji daɗi sosai har murmushi ya bayyana akan kyakkyawar fuskarta tana dubansa ta fara magana zan baka wannan yarinyar ne domin ka tafi da ita a cikin duhun magariba saboda fitar ta cikin haske akwai haɗari ka je da ita gidanku da kwana gobe da safe idan gari ya waye ka dauke ta ka kai ta gidan marayu zan baka takardar da zaka ba su idan ka je kai musu ita tunda ta fara magana yake zazzaro idanuwa kamar za su fado kasa daman tabarkalla gashi da ido manya masu kyawu bakinsa a sake ƙirjinsa na bugawa da karfin gaske ganin yadda ya kuma tsorata ya sa ta ci gaba da magana na san za ka tsorata hamza gashi kuma lokaci ya kure mana balle na baka labarin komai ina so ka cire tsoro daga zuciyarka ni mutum ce kuma musulma kamar kai fatima hidaya yata ce da na haifa da cikina marainiya ce mai rauni ce akwai gaddarori da suka sarkafa rayuwarta ɗaya daga ciki allah ya jarabce ta da ciwon sikila akwai dalili mai ƙarfi da zai sa na rabu da hidaya a wannan lokacin ba da son raina ba domin idan har rabu da ita ba rayuwa ta da ta suna cikin haɗari mai girma zan gaya maka sunan gidan marayun da za ka kai ta daga baya in sha Allahu idan komai ya warware zan je da kaina na ɗauke ta dan Allah ka yi min wannan taimakon Hamza kammala maganar ta ya daidai da kiran sallar magariba da ya fara jiyowa ya rantsa idanu cikin tashin hankali ya san sa tana can tana jiransa ga kuma wata gingimemiyar magana da wannan matar ta zo masa da ita ta yaya zai iya ɗaukar yarinya ya tafi da ita kuma har ta kwana da su wani bayani zai yi wa ummansa da za ta amince da shi Haka nan, wani bayani zai wa mutane idan suka gan shi da yarinyar haka kawai a ce ma sato ta yayi duk da yana jin tausayinsa a cikin zuciyarsa amma ba zai iya wannan taimakon ba domin akwai babban kalubale a cikinsa da hanzari ya mike tsaye yana girgiza kai ya sunkuci ledar da ke gabansa ya juya da hanzari ya bace daga kangon Taku yayi ya tsaya cak ba wani abu ne ya tsayar da shi ba illa tuno wani wa'azi da malamin islamiyyar su ya taɓa yi musu akan taimako ya jaddada musu matakar sun ga wani yana neman taimako to su taimaka mashi kuma su dinga taimake keniya a junansu da tsoron Allah tunawa da yi da hakan ya sa jikinsa ya sanyi bai san wani irin kalubale za su fuskanta ba idan bai taimaka musu ba a hankali ya waiwayo yana dubanta tana zaunan tana ta sa Hidaya kam ta langabe kan kafadar mahaifiyarta da har ta fara bacci. Ta kowa yi zuwa gaban su ya tsugunna ya sunkuyar da kai kasa a hankali ya magana. Na amince zan taimaka muku. Wani irin murmushi ta saki zuciyarta ta cika da murna. Hawayen farin ciki ya ratso idanuwanta ta yi magana cikin ɗauki. Allah ya yi maka albarka Hamza, Allah ya haskaka rayuwarka. Allah ya taimake ka kamar yadda ka taimake mu. Ta ɗan muskuta ta janyo wata jaka da ta faɗa da ta tada kai da ita ɗazu ta zuge jakar a hankali ta zaro wata takarda ta mika masa ya kai hannu ya karɓa yana bukatar ƙarin bayani ta fara magana idanuwanta a ƙasa wannan takardar idan ka je gidan marayu ita zaka ka ba su da zarar sun karanta abin da ke cikinta za su karɓi hidaya a hannunka ya gida kai cikin amincewa ta kuma zaro wata takardar ta mika masa ya kuma karɓa yana kallonta ta ɗan sunkuyar da kai tana gyarawa hidaya kwanciya akan kafaɗarta tana kore mata saurin da ya fara bin su saboda duhun magariba sannan ta fara magana wannan kuma takardar da ta hidaya ce amma ina roƙon ka ijiye mata abunka idan Allah ya yi dawowa ta a kusa to zan zo na ɗauke ta ba tare da ka bata takardar ba saboda ba na son ka bata har sai ta kai munzalin girma ta mallaki hankalinta a lokacin ne nake so ta karanta abin da ke ciki to amma ba ni da tabbaci akan zan dawo a kusa ko ba zan dawo ba shin zan sake ganin hidaya a rayuwata ko ba zan sake ba wannan duk Allah ne ya bar wa kansa sani ni dai na a gare ka ka ijiye wa hidaya wannan takardar idan Allah ya yi girmanta a girman a gidan marayu to ina so ka bata wannan takardar idan har ka samu dama wannan ne taimakon da zaka yi min Hamza karfin zuciya ya ji sosai a lokacin shi ya sa ya bai wa maman hidaya tabbaci akan ya amince da dukkan abin da ta faɗa a lokacin hawa ya zubo mata ta shafa kan hidaya ta dinga yi mata addu'a yarinyar bata san me ke faruwa ba saboda baccin da take a hankali ta ɗago hidaya ta miƙa masa ita ya sa hannu ya karɓe ta ya saɓa ta a kafaɗarsa, shi ma sannan ya miƙe ya ɗauki jakar tare da ledarsa a hannu zuciyarsa na ayyana masa taimakon zai yi har ya juya ya fara tafiya idanuwansa cike da hawayen tausayi sai kuma ya juya ya dube ta ita ma kukan take yi a hankali ya magana ke kuma fa a nan za mu bar ki dare fa yana yi ta girgiza kai hawaye na malala ta ce ku je hamza kar ka damu da ni ni dai na fi damuwa da tserewar hidaya cikin bala'in da ke shirin afka mana ni ma nan da ɗan lokaci kankani allah zai taimake ni kamar yadda ya taimaki hidaya ku tafi hamza maza ku tafi jin maganar ta yasa ya juya ya fara tafiya a hankali kamar wanda kwai ya fashe ba a ciki hidaya na sharar barci kan kafadarsa yana jin sa wani iri kamar ba hamza ba a haka har ya kusa bacewa daga cikin kangon cikin wani yanayi da ba zai fassaru ba a lokacin ne ya jiyo muryar mahaifiyar hidaya cikin kuka tana magana ka rike hidaya amana hamza don allah ka zama garkuwarta a lokacin da bana tare da ita Hidaya ba ta da kowa a halin yanzu sai kai Hamza, don Allah Hamza, don Allah Hamza, don Allah Ham. Bai ƙarasa jin maganar ba ya fice daga kangon maganar rayu masa kowa a kunnuwanta. Hawaye na zubo masa suna sauka kan dokin wayan Hidaya da ke kwance kan kafaɗarsa. A zuciyarsa ta yi rauni kwarai da gaske, sosai yake kuka ba kuma kukan komai ba sai na rabuwar Hidaya da mahaifiyarta. Umma tana zaune a tsakar gida kan dadduma ta idar da sallar magariba tarbi ne a hannunta tana salati da hailala. A gefe guda zuciyarta cikin tsananin mamaki take sosai da rashin dawowar Hamza gida har magariba ta yi. Ta san halin Hamza duk wani aike da za ta yi masa yakan ta ya je ya dawo a kan lokaci ba tare da jinkirtawa ba. To menene dalilin daɗewarsa haka? Anya kuwa lafiya duk cikin damuwa take jin ranta. ta kasa koda shan ruwa duk da lokacin shan ruwan ma ya wuce har lokacin da azuminta a bakinta na ranar alhamis kamar yadda suka saba yin azumi a duk wata ranar litinin da alhamis ita da hamza tana nan zaune ta ji sallamar sallamarsa ya shigo gidan da hanzari ta waiwaya ta dube shi tana amsa sallamar kuma shigowarsa ya daidai da kawo wutar nefa wadda ta haskake tsakar gidan sosai umma ta bi hamza da kallon ganinsa da yarinya akan kafadarsa ga katuwar jaka a hannunsa kan sa sunkuye ya zo yi gifta ta gabanta ya shige cikin falonta kan kujera ya nufa ya sauke hidaya a hankali don kar ta farka ya gyara mata gashinta da ya bazo ya rufe mata fuskarta ta dan motsa a hankali tana tura ta guda ɗaya a bakinta tana tsotsa ya sauke ajiyar zuciya yana kallonta tausayinta na ratsa shi yarinya karama amma har shafukan ƙaddarar ta sun fara budewa An ambace ta da marainiya mara uba ta rabu da mahaifiyarta a shekaru na yarinta, babu dangi na nesa balle na kusa ga larura mai wahalar da numfashi. Hakikanin gaskiya Hidaya ta cancanta a tausaya mata. Ijiya jakar ta yi a kasa daga gefe ya sake sunkuyawa ya tofa mata addu'o'i. Ya rage yawan iskar fanka sannan ya juya ya fito tsakar gidan jikinsa a sanyaye. Umma na nan inda ya bar ta ko motsi ba ta yi ba. Shi ma wucewa ya zuwa kicin ya ɗauko wankakken filet ledarsa ta kayan marmari na hannunsa. Ya kwance ta ya juya kayan marmarin a cikin filet ɗin ya ɗauka ya fito da su. Ya so gaban Umma ya ijiye a hankali ya magana cikin sunkuyar da kai. Umma ki ɗan yi min afuwa na gabatar da sallar magariba. Saboda kar lokacin ta ya tsere min. Yana faɗin haka ya miƙe tsaye yana nufa yi da tsakar gidan ya ɗauki buta da ke cike da ruwa. ya shiga ya gabatar da tsarki ya fito ya tsugunna ya gabatar da cikakkiyar alwala a natse umma dai sai kallonsa take yi har ya kammala ya koma falo ya ɗauko wata daddumar ya fito ya shimfida ya ta da sallah kasancewar ko ya je masallaci tana an idar shi yasa bai fita ba eh a bar sa a gida har ya idar yayi addu'o'insa sannan ya waiwayo ya duba umma ganin kallon da take masa sai ya murmushi ya maso kusa da ita ya kamo hannunta ya rike yi magana yana duban kayan marmarin da ke gabanta da ko kallonsa ba ta yi ba umma ya baki sha ba bismillah ki sha mana ya faɗa tare da ƙara turo plate ɗin gabanta ta yi shiru bata tanka ba sai kallonsa kawai da take yi hakanan ba ta da niyyar sha fuskanta hakan da yayi yasa ya kuma magana cikin tausasawa yana kallonta da murmushi akan fuskarsa umma ki yi hakuri ban yi miki sanin da shan ruwa ba da fatan kin sha ruwa lafiya kuma ki yi hakuri da bata lokacin da na yi ban dawo ba abin da kika hore ni da aikatawa na ta karo da shi a hanya ta shine dalilin rashin dawowa ta akan lokaci me kenan Hamza umma ta tambaye shi karo na farko kuma da tun shigowarsa ta yi magana kenan taimako umma wani taimako na tsayayi ya bata amsa cikin karsashi ta yi ajiyar zuciya idanuwanta a kansa ta ce wani irin taimako ne hamza wace ce wannan da naga ka shigo da ita har ka wuce daki da ita wace ce ina ka samo ta ya soke numfashi cikin yar fargaba ya ce wata baiwar allah ce umma mai tsananin rauni da neman taimako umma ta ce mu ma bayan allah ne hamza ko masu neman taimako a wajen allah kawai ka fayyace min wace ce ita ya kuma sauke ajiyar zuciya sannan ya ce zan gaya miki umma na amma dan allah ke min alfarma ki fara saka wani abu a cikin ki kafin na sanar da ke komai kin ga azumi kika yi ya kamata a ce zuwa yanzu kin ci wani abu ta yi murmushi tana yabawa da kulawar da yake bata ta mayar masa da amsa da cewa kai ma ai azumin kai kuma har zuwa yanzu baka ci komai ba ta yaya zan ci alhali kai baka ci ba hamza ya yi murmushi mai kayatarwa har fararen haƙoransa suka bayyana cikin jin daɗi ya ce to mu sha wannan tare umma idan muka kammala na ya alƙawarin sanar da ke komai da ya faru daga fita ta ɗazu har zuwa dawowa ta umma ta girgiza kai cike da gamsuwa ta yi bismillah ta saka hannu ta fara ɗaukar kankana ta kai bakinta sai da ya ga ta sha sannan shi ma ya bismillah ya ɗauka ya kai bakinsa ya tauna ya limshi idanu a hankali yana jin daɗin yadda suke shan abu a kwano ɗaya shi da mahaifiyarsa umma ta jima cikin ƙurawa hamza idanu bayan ya kammala faɗa mata abin da ya faru wani irin mungun tausayin hidaya na da gargazar zuciyarta kasa hakuri ta yi ta miƙe daga tsakar gidan ta shige falon ta ta je dab da hidaya da ke kwasar bacci ta tsaya ta tsira mata idanu a hankali hamza ya daga labulan falon shi ma ya shigo ya tsaya gab da umma saka tsirawa hidaya idanu suna ta kallanta umma ta waiwayo fuskar ta cike da alhini ta kalli hamza ta yi magana a hankali gudun kar hidaya ta farka yanzu duk abin da ka faɗa min akan yarinyar nan da gaske ya faru hamza ya sauke numfashi ya jijjiga kai ya ce abin da mahaifiyarta ta sanar da ni nima shi na faɗa miki umma gaskiyar faruwar abin ko aka san hakan wannan Allah ne masani sai dai a iya kallon da na yi mata na hango gaskiya cikin idanuwanta kuma na kyautata mata zato ta nemi kujera ta zauna yayin da Hamza ya zauna a ƙasa ya tankwashe kafafuwan sai na kallanta ta sauke ajiyar zuciya sannan ta yi magana wani kokonto ne ya shiga zuciyar zuciyata Hamza ka tara hankalinka guri guda ka hango abin da na hango ta yaya uwa mahaifiya za ta ba wanda bata sani ba diyar da ta haifa kuma har ta yi masa umarnin kai yarinyar gidan marayu ni fa zuciyata a tsorata take hamza na fara zaton wani mummunan al'amari akan hakan da sauri ya fara girgiza kai fuskarsa take da alhini ya fara magana a umma karki yi mummunan zato akan lamarin wannan yarinya domin ba mu san komai a kanta ba abin da ya fi gari mu kyautata zato a kanta sannan yawaita zato babu kyau musamman mummunan zato don haka umma mu kyautata zato akan hidaya da mahaifiyarta kar mu yi musu mummunan zato umma ta sauke numfashi ta wa hamza ido ta ce haka ne hamza tabbas ka tunasar da ni abin da na manta shikenan babu komai Allah ya kai mu goben da kaina zan shirya na raka ka gidan marayan domin mu kai ta Allah ya kyautata rayuwarta amin umma hamza ya amsa yana murmushi suka yi shiru suna kallon hidaya sai can umma ta kuma cewa ya kamata a tashi yarinyar nan a bata abinci dole za ta ji yunwa fa ya jinjina kai ya dan tara gira ya ce amma umma ina tsoron a tashe ta bata ga mahaifiyarta bata yi kuka tunda mu dai ba sanin mata yi ba umma ta dan yi murmushi ta ce insha Allah babu abin da zai faru ba za ta yi kuka ba bai kamata a bar ta da yunwa ba Hamza kuma ai kai ta riga ta riga ta san ka tunda har ta nemi ka je ka ba mahaifiyarta ruwa Hamza ya ɗanyi dariya yana son koyar da kai ya ce, To babu laifi umma a tashe ta ɗin ta samu ta ci abinci, ni fargaba ta ma koyaya mahaifiyarta take a yanzu. Saboda gaskiya na bar ta cikin mai wacan hali ina jin tamkar na koma in ga halin da take ciki a yanzu wallahi. Fuskar Umma ta nuna jimami sosai ta ce, Insha Allah tana cikin aminci Allah ya dube ta ita ma. Zo ka tashe ta, bari na haɗo mata ci da wancan dankalin da na soya, zai fi mata sauƙin ci. Umma ta ambata sannan ta miƙe ta fice daga falon. A hankali ya rarraba kusa da Hidaya da ke ta hannunta cikin bakinta. Ya rasa ta yaya ma zai tashe ta. Kawai ji yake kirjinsa na bugawa fat fat. Da ƙir ya iya ɗaga hannunsa ya kai kan nata hannun ya zare daga bakinta. Yana zara hannun kamar wadda aka daka ta tsandara wani ihu tana ƙoƙarin buɗe idanu. A yayyate miƙe tsaye yana zara idanuwanta saboda ihunta ya zo masa a bazata. Liwanta ne ya shigo da umma falon da sauri hannunta ɗaya rike da kofin shayi. Ɗayan filet ne ta zubo dankali tana shigowa Hamza ya dube ta a firgice ya ce, Wai fa umma kawai hannunta da ke bakinta na cire mata shine ta yi wannan ihu. Umma ta yi murmushi ta ijiye kayan hannunta ta matsa kusa da hidaya da take ƙoƙarin komawa bacci. Bayan ta mayar da hannunta cikin bakinta, ta kai hannu za ta ɗago ta da sauri Hamza ya magana. Umma ki kyale ta kawai karki taɓa ta ta sake yi mana ihu. Umma ta yi ‘yar dariya ta ce, Kai dai wani zubin matsoraci ne Hamza, yanzu ɗan wannan ihun ne ya saka ka firgicewa haka? Ya dan sosa kansa ya murmushi ya ce, Allah umma ihun ne ya zo min a bazata. Kawai fa daga cire mata hannu a bakinta shi shikenan ta zunduma ihu. Umma ta ce, Ai yara masu tsotsan hannu ba sa son ana cire masa hannu idan suna tsotsa. Kuma da alama tana da haƙuri saboda yara masu wannan ɗabi'ar ta tsotsan hannu suna da haƙuri ba su cika rigima ba. Umma tana kammala maganar ta ta juya ta cicciɓo Hidaya ta ɗora ta kan cinyarta. A hankali ta fara shafa fuskar ta tana ambatar sunanta Hidaya. Ke Hidaya bude idanuwan kinji. Hamza yana ta kallon su yana son ganin yadda Hidaya za ta yi idan ta farka. Umma kuma na ta ambatar sunanta tana ɗan jijjiga ta. Sai Hidaya ta fara bude idanuwan ta masu cike da barci Umma tana ganin haka ta miƙe, tsaye ta dire ta. Sannan ta ja hannunta suka shige bedroom ɗinta. Jailat ɗin ɗakin ta kai ta ta da ita ta yi fitsari ta yi mata sarki ta wanke mata fuskarta da bakinta. Sannan ta kamo ta suka sake fitowa falon. Har lokacin Hidaya bata gama warsakewa ba, Hamza na tsaye suka fito. Umma ta zauna ta jawo Hidayan jikinta ta kalli Hamza ta ce, "Me komin ci ɗin nan ka wani tsaya ƙerere a tsaye ka nemi waje ka zauna mana." Da hanzari ya ɗauko kofin ya miƙo wa Umma sannan ya durƙusa gabansu. ta karba tana kokarin bawa hidaya a baki babu musu yarinya ta karba ta fara kwalkwala saboda babu zafi umma ta fifita ya huce sai da ta gama sha ta umma ta ce wa hamza mai kodan kalin kaga har kaga har ta shanye shayin kila daman tana jin yunwa fa a lokacin ne hidaya ta fara dawowa hayyacinta daga sakin da bacci yi mata ta daga kanta ta kurawa umma idanu umma na yi mata murmushi har hamza ya miko dankali yana faɗin gashi umma a lokacin hidaya ta ɗauke kallanta daga kan umma ta mayar kan hamza ƙura masa idanu ta yi shi ma ya zuba mata ido ta kuma mai da kallanta kan umma sai kuma ta miƙe da hanzari daga kan cinyar umma ta nufa hamza ta faɗa kirjinsa ta rungume ce ta fasa wani gegetaccen kuka da kiran monina kuma ta 'yan uwana na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fa dan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar baƙar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri zaki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a gun mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalo da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku ƙarshen ta ya kalle mallakar ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsata. ka yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda makanku takaici ku hidda makanku haushi in shege kishi ya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi ইনশাআল্লাহ